Don Allah ranki ya daɗe kiya. Ba zan saurare ka ba. Sai ka gaya min dalilin da yasa kake zuwa kake cewa mutane ni budurwar ka ce. Ba zan iya kwatanta miki irin jarabtar da Allah ya wa zuciyata ta san ba. Ya isa! Za ka faɗa min ko sai ranka ya mummunan ɓaci. Ina so ki sani sai cikakkiya kuma tumbatsatsiyar mace ake karya da sani. kamata hakan ya zame miki abin alfahari kana ɗaya daga cikin mutanen da suka san ra'ayi maɗaukakan mutane ma soyayyarsu bata zame min abin alfahari ba ballanta na ƙasƙantacce irinka kafi kowa sanin ba wai rashin abin hawa ne a cikin gidan nan ya sa na ɗauki ka a matsayin direba na ba sai don gaisuwa da girmamawar da kake min a waje tunda dakikancinka ya sa ka kasa gane cewa tausayinka nake ji ya sa na baka aikin tuƙa ne? daga yau karka sake kusantar inda nake gidan nan ma bana so ka ƙara shigo shi hanyar gidan nan ma bana so ka zo bace min da gani wawa kawai tun tunda nake ban taba ƙarya da wani mutum ba sai kuma na ji daɗi da ƙarya ta zame min mafi na damar abin da na taɓa aikatawa tunda damar haramun ce a cikin addinin musulunci na zo ne in baki haƙuri don allah ki haife mu wannan ne karo na farko da na taɓa yi wa wani ɗa namiji abin da ya sa ni cikin nadama kamar yadda ban taɓa ganin mai haƙuri da ka ba a rayuwata abin da ya faru ya riga da ya wuce da fatan kuma za mu yafi junanmu ni da kai ba ki aikata min zinufin da za ki nemi yafiyata ba domin laifin da na yi miki wanda ba za ki iya gafarta min ba shi ne miki kin ga hukuncin da kike min sunansa adalci don haka sai an jima ina da lecture karfe tara gobe idan kana so ka tabbatar min da cewa ka haƙura to ina so ka zo ka kai ni ki haƙuri ranki ya daɗe ba abin da ya kawo ni kenan a daidai lokacin da aka haramta min shigowa wannan The number you have reached is not. Ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba. Banda abinka me za ka yi da ita ta tafi can tana yawon kama tasharta yau tana can gobe tana can. idan ban miki mugun duka ba shege in game da ke a bariki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar dan da rade tirka-tirka tirke rashin gaskiya ta tunzira wa'yansu mutane uku daga gabas sun yi yamma ko me hakan yake nufi ku biyo mu cikin shirin zahiri ko baɗini abin da kake ina wanda suke kawo min labarin kar ka ɗauka cewa ban san abin da kake yi ba kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo zahiri ko baɗini baki ka san tamu ba irin tasu ba ce. Eh, ah, Allah ko? Allah. Amma wallahi bara a rayuwarki akwai abin mamaki. Talla ina. Ina ruwanki da rayuwata. Haka nake gani ya fiye mu kin haife ni ne kewaye san me kike aikatawa. Anya ya ta yi a haka. Jarabta ce ko kaddarar rashin sa'ar aihuwa shirin zahiri ko baɗini shine amsa. Yarinya ce ni kusanci na sakirin ɗacin da uwa take ji. a ranta ba idan abu mara daɗi ya faru da yarta don Allah mamaki ya a gefe ɗaya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri ba shi da aikin yi sai safarar miyagun ƙwayoyi da kuma neman mata wane ne wannan shirin zahiri ko baɗini ne ne na kamfanin maska production nigeria limited ina kai ina yar tasha yar tasha Warai kuwa safiya fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita to menene kuma abin tsoro Ba tsoro nake ba Alhaji. Wallahi abubuwan ne suka dan yawa. Wannan kura da fatar akuya da kake min ai yawa. Ko ba ko mai safiya ni yayar ki ce na girme ki. Haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa. Ko kin manta lokacin da na ganki a 48 Lord ke da wani? Ba da umarni. Malam Sa'adu Maska zahiri ko baɗini komin son. Allah ka taimaka ka yafe mata darajar kya idanuna ta wuce kisa baki a cikin wannan ɗaya karaman magana ka ci gaba da kai ta makaranta shikenan zan yi biyayya da umarnin da kika komai ya riga gaskiya ne sai na gode Allah ya maka albarka amin hajjia Amma fa kayan nan sun yi maka kyau sosai. Shi yasa dama na ce kai kokari ka je kai wanka domin na san kayan nan za su yi maka kyau. Gaskiya na gode. Allah ya saka miki alheri. To zo ka zauna mana. kamata ka daina jin tsoro na domin ni ba macuciya ba ce ka san ni da macuciya ce da tuni na cuce ka saboda haka ba shine a raina ba ka saki jiki da ni na ji daɗin kasancewa ka mai tsafta domin gayu yana ƙayatar da zuciyata ka ci gaba da maneji da wannan kayan kala goma kamun sati biyu in ga abin da zai kama amma ina so ka sani ka ci gaba da riƙe sirrin kanka saboda 'yan bakin ciki domin kuɗin da na baka ma bai kamata a ce ka faɗa ma mai gidanka ba yanzu idan na tambaye ka burin da kake da shi mafi girma wace amsa za ka shi kenan an wuce gurin ni zan siya maka sabuwar mashin kuma zan baka ba kuma balan za ka dinga biya na ba na gode hajiya allah ya saka da na gode na gode na gode allah ya saka da ba na so kana durƙusa min kana mun godiya bai kamata a ce ka durƙusa kana min godiya haka ba da Allah ka tashi ka dawo kan kujera domin ina so ka sani matsayinka ai ya wuce haka a gurina na za